nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Lahadi, kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wani gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumidimin su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da shirin nan na kun san biye da shi akwai shirin duniyar mu a yau sai kuma muryoyin masu sauraro. amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu iran ta buƙaci ƙasashen india da pakistan da haɗin kai don yaƙar ta'addanci iran ta ce ta gamsu da yadda tattaunawa da amurka take tafiya a halin yanzu sannan kasashen duniya sun yi ta alkawalin tallafawa kasar iran dangane da fashewar bandar abbas yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran masud pezeshkian ya bayyana wa prime minister ko kuma wato firayim ministocin kasashen india da pakistan a maganar da ya da su ta wayar tarho a jiya asabar kan cewa wato dole ne a haɗa kai a yaƙi ayyukan ta'addanci tare tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto pezeshkian yana faɗa wa shugaban wato shugabannin ƙasashen biyu kan cewa akwai buƙatar haɗa kai tsakanin ƙasashen biyu don wato da sau kuma sauran ƙasashen yankin don yaƙi da ayyukan ta'addanci shugaban ya ƙara jaddada yin allah wadai da hare-haren da aka kai ƙasar india a makon da ya gabata ya kuma jajantawa narendra modi firaministan ƙasar india har ila yau a makon da ya gabata ne wasu 'yan bindiga a garin fahalga na yankin kashmir da ke karkashin ikon ƙasar indiya 'yan ta'adda suka kai hare-hare kan wasu 'yan yawon shakatawa wanda ya kashe akalla mutane 27 tun lokacin ya zuwa yanzu dai sojojin ƙasashen biyu sun yi musayar wuta a tsakanin su har biyu saboda zargin da indiya take wa pakistan da hannu dumu-dumu a cikin cikinsa. an ƙara samun ƙarin ta'aziyya da kuma neman tallafi daga ƙasashen waje bayan fashewar da ta auku a tashar jiragen ruwa ta dr shahid ali rajai a bandar abbas tashar talabijin ta press a nan tehran ta nakalto ministan harkokin cikin gida na ƙasar iran iskandar mumini yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa ya zuwa yanzu dai mutane goma sha hudu ne aka tabbatar da mutuwarsu yayin da wasu 700 zuwa 750 ne suka ji rauni tankar da kuma mai ce ta yi bindiga a tashar jiragen ruwan a jiya asabar amma ba a san musabbabin fashewar ba har zuwa yanzu wuta ta kona tankar ta kuma tsallaka zuwa wasu kayaki kusa da wurin sannan bindiga da tankar ta yi ya watsa wutar zuwa wasu wurare daga nesa ya fasa gilashen motoci da suke gewaye da tashar jiragen ruwan da wasu gidaje banda haka kasashe da dama sun yi ta yin gabatar da duk abin da ake bukata na taimako wanda gwamnatin kasar iran take bukata firayim ministan kasar india narendra modi ya taya iran bakin cikin abin da ya faru sannan ya ce kasar india a shirye take ta ba da tallafi idan ana buƙatar hakan sauran kasashen sun hada da japan qatar amma haka amma da kuma ammar hakim na kasar iraki pakistan ma duk sun wato yi ta'aziyya kuma sun buƙaci wato ba da taimako idan akwai buƙatar hakan ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya bayyana cewa ya zuwa yanzu ya yaba da yadda tattaunawa da amurka kan shirinta na makamashin nukiliya yake tafiya tashar talabijin ta press tv tehran ta nakalto arakci yana faɗar haka jim kaɗan bayan ya fito daga taron tattaunawa karo na uku wanda aka gudanar a birnin muscat na ƙasar oman tsakanin iran da amurka wanda ba kai tsaye ba ya ce ɓangarorin biyu dai a shirye suke su ci gaba da tattaunawa ya kuma ƙara da cewa tawagar tattaunawa na ƙasar iran a wannan karon sun ɗan ƙara yawa don akwai buƙatar ƙwararru a ɓangaren siyasa sannan kuma taron mai zuwa a ranar asabar ta sama wato za a ƙara yawan tawagar ƙasar iran akwai buƙatar ƙwararru a fannin makamashin nukiliya su halarci taron ministan ya kammala da cewa idan amurka da gaske take tana son hana iran mallakar makaman nukiliya ne kawai to yana da yaƙini kan cewa za a kai ga samun yarjejeniya amma in ta shigar da wani abu to lallai za a fuskanci matsala. masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran fafaroma francis shugaban cocin katolika ya koma makwancinsa na dindindin a wajen birnin roma Saint maria Maguire basilica wanda kuma ake kira st mary major ɗaya daga cikin wato fitattun coci-coci guda hudu mafi girma a birnin vatican a nan ne aka kwantar da wato papa roma francis shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa francis dai shine papa roma na farko daga yankin latin amurka wanda kuma ya kirkiro abubuwa da dama a cocin katolika daga ciki shi ne ya fara zaben inda za a yi masa kabari kuma shine ya fara zaben a bizne shi a wajen birnin vatican tun shekara ta wato tun shekaru fiye da 120 da suka gabata wato tun zamanin papa roma leo na goma sha uku tashar talabijin ta cnn ta nakalto cewa papa roma francis ya buƙaci a yi masa kabari mai sauƙi a wajen birnin roma wato ko kuma birnin vatican wato basilica de santa maria magios ƙungiyar hamas a gaza ta yi allah wadai da ma'aikatar shari'a ta ƙasar amurka wacce ta cire rigar kariya ga ma'aikatan hukumar ba da agaji ta falasɗinawa wanda majalisar ɗinkin duniya take kula da ita wato unurwa ƙungiyar dai tana ba da agaji ga falasɗinawa tun bayan kafa hamshi ƙasar isra'ila da kuma korar falasɗinawa karon farko daga ƙasarsu a shekara 1947 gwamnatin ƙasar amurka dai ta daɗe tana ganin an wato an wargaza wannan hukumar ta unurwa don taimakawa haramci ƙasar isra'ila da kuma maida falasɗinawa baya ƙungiyar ta ƙara da cewa wannan matakin ya nuna irin nuna son kai ga hamci ƙasar isra'ila wanda amurka take yi tun a baya har zuwa yanzu kuma ta buƙaci ƙasar amurka ta yi sauri ta mai da wannan rigar kariya ga wa'annan ma'aikata na hukumar unarwa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da za mu fara da shirin nan na kokun san bai da shi akwai duniyar mu a yau sai kuma shirinmu na ƙarshe wato muryoyin masu sauraro da wannan kuma yake cewa a yi ni lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 27 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan Shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu rarrai ko kusan cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan Afrilun shekara ta 1961 kasar Salihu ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na Turan Burtaniya. Salihu ta kasance karkashin mulkin mallaka na Turan Portugal tun a cikin karni na goma sha biyar. kuma ta zama ɗaya daga cikin tashoshin kwasar bayi baƙaƙen fata zuwa nahiyar turai daga afirka yadda kuma mulkin mallaka na turan burtaniya a saliyo ya fara ne tun a ƙarshen ƙarni na 18 zuwa shekara ta 1961 shekara ta 1971 kasar ta koma a kan tsari na jamhuriya ƙasar saliyo tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 71 sannan kuma tana iyaka da tekun atlantika kamar da kuma take makwabtaka da kasashen gini da liberia masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan afrilu na shekara ta 1972 kwamin nkuruma tsohon shugaban kasar ghana kuma dan siyasa wanda ya samarwa kasar da 'yancin kai daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila rasu an haifi kwamin nkuruma shekara ta 1909 ya kammala karatunsa na digirin digirgir a kasar amurka kuma ya kasance shine shugaban kungiyar ɗaliban jami'a bagaken fata a amurka da kanada a lokacin da yake karatu a lokacin da ya dawo ghana a shekara ta 1947 ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna ghana national people's party sai kuma a shekara ta 1951 jam'iyyar ta samu nasara a zaben majalisar dokokin kasar da haka kuma ya zama firaminista na kasar ghana tun kafin samun 'yancin kan kasar sai kuma bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1960 ya zama shugaban kasar ghana nkuruma ya ta gagarumin rawa wajen ci gaban kasar ghana da kuma nahiyar afirka kuma salon siyasar sa ba abu ne wanda yake burge turawa ba domin kowa yana da burin ganin cewa kasashen afirka sun haɗa kansu domin su zama masu ƙarfi da 'yancin siyasa ba tare da dogaro da kasashen turai ba bayan wata tafiya wadda ya zuwa kasar china a cikin watan fabrairun shekarar 1966 wasu sojojin kasar ghana sun yi masa juyin mulki daga wannan lokaci ne kuma sai koma kasar gini da zama har zuwa kasar rayuwarsa inda ya rasu a rana irin ta yau yana da shekaru 63 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan afrilun shekara ta 1960 kasar togo wadda take yammacin nahiyar afirka ta samu yancin kanta daga hannun turan faransa ya mulkin mallaka kafin wannan lokacin da ya turan portugal ne suka fara mamayar kasar togo sannan kuma daga baya turawan jamus suka mame kasar a shekara ta 1858 sai kuma a lokacin yakin duniya na daya kasashen ingila da faransa sa kori sojin jamus daga kasar sannan kuma suka raba togo a tsakanin su shekara ta 1960 bangaren togo wanda yake karkashin ikon turawan faransa ya samu yancin kai kasar togo dai tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu hamsin da shida sannan kuma tana kwaftuka da ƙasashen ghana benin da burkina faso babban birnin ƙasar shine lome masu saurare ko kusan cewa shekaru 47 da sa gabata a rana irin ta yau janar abdulkadir ya yi mulki a ƙasar afghanistan inda bayan kashe shugaban kasar na wancan lokaci dawud khan ya kawo nur muhammad taraki jam'iyyar people's democratic party of afghanistan a kan karagar mulkin kasar ba da daɗewa ba hafizullah amin ya yi juyin mulki amma rashin zaman lafiya ya ci gaba a kasar inda aka hambarar da amin tare da kashe shi a wani juyin mulki wanda babar kamal ya jagoranta shugaban wani bangare na jam'iyyar people's democratic party a lokacin karmal sojojin soviet sun mamaye afghanistan a shekara ta 1979 karmal wanda yake goyon bayan masu ra'ayin gurguzu wanda shi ma kansa yana da ra'ayin tarayyar soviet shine shugaban kasa kuma shine babban sakataren jam'iyyar people's democratic party an cire shi daga shugabancin jam'iyyar a wancan shekara sannan kuma aka mai gurbinsa da muhammad najibullah bayan janyewar sojin soviet daga afghanistan mujahidin na kasar afghanistan sun tsananta yaƙi wanda suke yi da gwamnatin najibullah har zuwa lokacin da gwamnatin ta faɗi sannan kuma ƙungiyoyi daban-daban suka karɓe iko da kasar afghanistan masu rarrai kwakwa sun cewa shekaru 973 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi majd ibn adam wanda aka fi sanin sa da sana'i algazwani babban malami na irfani kuma marubucin baitukan waƙoƙi na addinin musulunci da ilimi a ƙasar afghanistan an haife shi ne a garin gazni ɗaya daga cikin garuruwa masu matuƙar mahimmanci na ƙasar afghanistan a lokacin ƙuruciyarsa ya ɗauki lokaci mai yawa yana rubuta waƙoƙi daban-daban sannan kuma bayan wani lokaci ya koma yana rubutun waƙoƙi akan yanayi na ɗabi'a da kuma irfani sana'i yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ta gagarin murawa wajen rubuta baitocin waƙoƙi waɗanda suka yi tasiri wajen sauya salon waƙoƙin farisanci da kuma samar da bambance-bambance da abubuwa waɗanda ba a san da su ba domin wayar da kan al'umma babban aikin da ya yi a wancan lokaci shine rubutun wani littafin waƙoƙi wanda ake kira da hadikatul haqa'iq sannan kuma ya rubuta wani littafin wanda shi ma shahar da bisani da ake kira da shara'i'ul tara'iq baga kuma ya rubuta wasu littafan daban-daban a bisa salar rubutun waka na masnawi duniyarmu a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau shirin namu zai dubi ne akan yakin tattalin arziki da ke faruwa tsakanin amurka da china da kuma abubuwan da suka baiwa china din karfin gwiwa wajen ci gaba da kalubalantar amurkan a wannan fage. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Taho gama ɗin da ake yi tsakanin China da Amurka dangane da batun ƙara kuɗin fito ya ja hankalin duniya fiye da yadda Amurkan ta ƙara wasu ƙasashen duniya ɗin kuɗin haraji. A ranar biyu ga watan Afrilu. amurkan ta kara wa china kudin harajin da ya kai kaso 34 cikin 100 akan dukkanin hajar kasar china da ake shiga da ita cikin kasar amurka to ita ma kasar ta china ba ta yi kasa a gwiwa ba ta mayar da martani da wannan kasan na 34 cikin 100 da amurkan ta ga hakan sai ta kara harajin da ya kai kaso 84 cikin 100 sai ita ma canan ta mayar da martani gwargwadon yadda amurkan ta ƙara mata da aka ci gaba da wannan yakin na kudaden fito sai amurkan ta ƙara yawan kudin zuwa kaso 125 ita ma canan ba ta haƙura ba ta ɗora wa amurkan daidai wanda ta ƙara mata to a daidai wannan lokacin kuwa tattalin arzikin Cana ya saba wa dukkan yadda aka tsammata maimakon a ce ya samu koma baya sai gashi ya samu ci gaba da bunƙasa a cikin watanni hudu na farkon shekarar nan ta 2025 da kaso 5.4 cikin 100 hukumar take kula da ƙididdiga ta ƙasar china ta kuma bayyana cewa a nan gaba tattalin arzikin china zai fi haka bunƙasa ƙasar china tana tattalin arziki mai girman gaske ya kuwa tabbatar da cewa yana da taushin da zai iya jurewa nauyin da ake ɗora masa daga waje a tsawon shekaru takwas na yakin tattalin arziki da amurka take yi da ita ya ba ta ƙwarewa da sanin yadda za ta kalubalanci amurkan a wannan fage shugaban ƙasar china shi jinping ya taɓa faɗin cewa tattalin arzikin china teku ne ba ƙaramin tafki ba kuma idan guguwa ta kaɗa za ta iya girgiza tafki ne amma ba abin da za ta yi wa teku shugaban ƙasar ta china ya bayyana haka ne dai a yayin wani taro na kayayyakin china da ta kekera wanda aka baje kolin su a watan fabrairu na shekara ta 2018 da ita ce shekarar shugaban ƙasar amurka donald trump da ya hau kargar mulki a wancan lokacin ishilanta yakin kasuwanci a kan china a cikin shekarun bayan nan china ta yi ƙoƙari matuƙa wajen gina gagarumar kasuwa mai fuskoki da dama hakan ya sa ta rage jingina da kasuwar amurka kayan da china take shigarwa cikin ƙasar amurka sun ragu daga 19.2 cikin 100 a shekara ta 2018 zuwa 14.7 cikin 100 a shekara ta 2024 a shekara ta 2024 jimillar kudaden shigar china sun kai yuwan tiriliyan 134 yayin da kudaden da amurkan take kashewa wajen shigar da kaya ba su wuce yuwan tiriliyan 3.8 ba a bisa wannan dalilin kuma bayan da kayan da amurkan take kerawa take fuskanta da kuma shigar da su bai yi wani gagarumin tasiri ba a kan tattalin arzikin ƙasar china wannan yana faruwa ne dai a daidai lokacin da ake samun bunƙasar tattalin arziki na ƙasashe masu tasowa a wannan lokacin ƙasar china tana da abokan kasuwanci da sun kai ƙasashe 150 a duniya tun a shekara ta 2018 kan da take fitarwa zuwa kasashen asiya ya karu daga 12.8 cikin ɗari zuwa 16.4 cikin kayan da take fitarwa kuwa zuwa sauran kasashen da suke da kawance da ita a ƙarƙashin shirin nan na silk belt daga 38.7 cikin zuwa 47.8 cikin ɗari kuma karuwarsu tana tafiya daidai wa daida a ƙarƙashin bunƙasa harkokinta na tattalin arziki da kuma ƙalubalantar kuɗin haraji daga amurka ƙasashen turai su rika kai ziyara zuwa cana ɗin da hakan ya ba ta dama na sake ƙarfafa abokanta take kasuwanci da su hakanan kuma manyan 'yan kasuwa na wannan nahiyar ta turai sun rika zirya zuwa ƙasar ta china daga cikin waɗanda suka kai ziyara ƙasar china da baya-bayan nan da akwai firaministan ƙasar spain saboda kyautata alaƙa ta fuskar kasuwanci a kusa da ƙasar ta china an cimma matsaya a tsakaninta da koriya ta kudu da kuma japan domin yin kasuwancin da babu kudaden fito a ciki saboda kalubalantar matakin da amurkan ta dauka a cikin ranakun 14-18 ga watan afrilu shugaban kasar ta china shi jinping ya kai ziyara zuwa kasashen vietnam da cambodia da malaysia ziyarar waɗannan ƙasashen kuwa tana da matuƙar muhimmanci wajen bunƙasa alaƙa cana da sauran ƙasashen asiya da hakan zai ba ta damar sake samun wata kasuwa faffaɗa da za ta iya maye gurbinta ko ba duka ba da wani kaso mai yawa da kasuwar amurka shakka babu siyasar trump ta ƙara kuɗaɗen haraji za ta bunƙasa alaƙar china da sauran kasashen yankin asiya domin ci gaba da yin kasuwanci ba tare da hargido irin wanda amurka take so ba kuma yarjejeniyar da aka cimma tsakanin canan da ƙasar indiya a cikin kwanakin nan tana ƙarƙashin wannan yunkuri na samun kasuwar da za ta iya mai gurbi da ita duk da cewa ƙasashen biyu sa da saɓani akan batutuwa da dama amma ƙara harajin da trump ya yi ya sa sun kusanci juna domin kyautata alaƙar kasuwanci a cikin gida ma ƙasar ta china ta bunƙasa kasuwarta ta yadda tattalin arzikinta yake tafiya da kuma ƙarfafa a ƙasar china da akwai mutane da sun kai biliyan 1.4 a tsakaninsu da akwai miliyan 400 da suke masu matsakaicin yadayi ta fuskar tattalin arziki a dalilin haka kasuwar cikin gida tana da girma bisa la'akari da masu karfin saye da ciniki a bisa wata ƙididdiga da aka yi a shekara ta 2024 kusan kaso 85 na hajar da kamfanoni masu yawa suke kirawa suna sayar da su ne a cikin gida da kuma kayayyakin da ake shigo da su daga waje ana sayar da kaso 75 cikin 100 a cikin gida ƙasar china ta zage damtse wajen ganin ta bunƙasa kasuwarta ta cikin gida a shekara ta 2024 kamfanonin motocin ƙasar sun yi ciniki da ya kai dala amurka biliyan 178 a wannan shekarar da ake ciki ta 2025 kuwa bankunan kasar za su bayar da takardun da suke baiwa kudade kariya da za su kai dala biliyan 41 saboda taimakawa kasuwancin cikin gida a cikin gida gwamnatin china ta tsara siyasar ganin cewa ana yin cinikayya sosai a wannan shekara gibin tattalin arzikin ƙasar ta china ya fuskanci wato koma baya ta fuskar raguwa inda bai wuce uku cikin ɗari ba idan a kwatanta da yadda ya kasance hudu cikin ɗari a shekarun baya wannan yana nufin mayar da hankali wajen kyautata rayuwar al'ummar ƙasar fiye da baya bunƙasa tattalin arziki a cikin gida yana a matsayin wata garkuwa ce ga cana dangane da sauye-sauyen da suke faruwa a wajen kasar siyasar kudaden kasar cana din kuwa tana da fage mai faɗi da za ta iya taka rawa a cikin kama daga rage kudaden haraji zuwa yawan kudaden da ake ajiye da su bisa buƙatar kasuwa da kuma baiwa kudin ƙasar kariya waɗannan hanyoyi da kuma waninsu a fagen siyasar kuɗaɗe za su ba cana ta iya jurewa tasirin da zai zo mata daga waje da hakan yake baiwa tattalin arzikin ta garkuwa a fagen ƙirƙirar fasaha da ƙere-ƙere cana tana iya nata ƙoƙarin domin ganin cewa ta tallafa wa tattalin arzikinta da su suna kuwa taka rawa wajen ganin cewa ta dogara da kanta a cikin muhimman bukatu na kere-kere na ci gaba da zamani yake da bukata da su a can amurka kuwa da akwai yanayi mai wuya da tattalin arzikin kasar yake fuskanta kamfanoninta da dama sun dogara ne da kayan aiki da suke shigo da su daga china hakanan kuma a cikin fagen zuba hannun jari a wasu fagagen kamfanonin amurka sun dogara da china da kaso 50 cikin 100 wannan ya sa trump ya sanar da cewa harajin da ya kakaba wa china bai shafi wayoyi na hannu ba da wasu na'urori da kwamfutoci da kuma wasu kananan abubuwa da ake amfani da su a wannan fage a lokaci ɗaya kuma ƙarin harajin da amurka ta yi wa ƙasashen duniya zai iya ƙara hauhawar farashi na kayayyaki a cikin gidan amurka to wani abu mai jan hankali dangane da china wajen fuskantar halayyar tsokana ta amurka shine da take iya kai zuciya nesa da mayar da hankali wajen gina kanta da ci gabanta sai dai kuma a lokaci daya ta ƙi miƙa kai ga halayyar amurka ta nuna ƙarfi. ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda mu hana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yadda ku za mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A sashen Hausa na muryar Musulunci ta Iran, barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Farko sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal, mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi da ke tarayyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama na mika saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mabota wannan shiri akwai abokai na irin su kadoro da gaga dan fulanin wurji iliyasu iliyasu gulawa iliyasu yakubu digawa a akwai isa jikan mai sade lawan sade daura aliku auta kafin yalwa ahman afan bajo gabula makillu mai gallaba murtala dabba su kaga dama akwai ibrahim lara gauta akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gulela ali Madau. akwai baban gida buba fajewa da na tsallaka jamhuriyar nijar akwai irin su yazo madattai da magaran akwai malama ramatu isiyak babban birni ya mai tsoho mai albarka isa abubakar da daukacin masu sauraron wannan gida baran masta da alkasin da ke garin agadas ba a ƙarshe ina mika sabon faltan alkhairi zuwa ga mai gabatar da wannan shiri wato hassan barka ina muku fata alkhairi suna na biranen fulani ya yari a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim gadon Kaya Dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komini rin ta kwarnaka birnin kwakwarna take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihiyar jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. amar dan kana gaida iyalin gidanka baki dai amar dan alkasan babu limani ke agaris na da ashatu konsayar da ke birnin agaris akwai asaman mambala agaris akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga yahuza mai kalanda da ke can garin antu cikin kasar mun ina mashi barka da waya sai juma'a lahiya gaisuwa ta musamman zuwa ga hakima mai sabunin sado ta birnin idis akwai eh, akwai aboki na muhammad dan bari ya mai nijar akwai tsobaka tso mai albarka akwai rahmatu ka birnin mai. akwai alhaji amman tari ya mai nijar akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga malam kabiru da ke nan wajen makarantar malam abu makarantar malam abu dan gudu birnin maradi akwai hajjar bilu mala adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga adam harka ta sa akwai ibrahim shushan dan garin kasage akwai abdullahi tayi yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar maradi akwai ibrahim shushan dan garin kasage. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja, mun ba mu da mutasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya muna mika sakon gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan gwagwarmaya na lahiyar Afirka baki ɗaya da ainihin duk duniya ma da muna masu fasa alkhairi. Duk wanda Allah ya hukunci ji wannan murya dan agogwar ma ina mai fatan alkhairi da fatan Allah ya kara dankon zumunta a tsakani Allah ya kara dankon zumunta a tsakani ina muku fatan alkhairi daga Ibrahim Yawanci Huna a garin Mai Godi a Kimba jihar Niger masu bibiya wannan sashi na gidan radiyar jamhuriyar musulunci ta Iran na musu fata alkhairi farkon lamba zuwa karshen lamba da fatan ana cikin koshin lafiya Allah ya bamu zaman lafiya a kasashenmu na Afirka masha Allah ina muku fata alkhairi musamman babban jagora Hassan Barka da fatan Allah ya ƙara kwarin gwiwa Allah kuma ya kara basira da kai da 'yan uwa da abokan aiki ina muku fata alkhairi mazanku da matanku a huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na barkan barkanmu da warhaka mai magana da wani daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Mamba na kwamiti na masu kira da sauraro reshen Niyami a jamhuriyar Nijar. da farko dai ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashe na hausa da fatan kuna cikin kofin lafiya sannan kuma ina kiran dukkanin ina gaida dukkanin mambobinmu na kwamiti masu kira da sauraro da suke a faɗin duniya a ko'ina musamman idan na ɗauka daga nan niyami akwai shugaba tsoho mai albarka akwai muhammadu ɗan bari bari akwai ahmadu isa akwai alhaji amman tari da dukkanin da mambobin mu ba sai wayanda wani bai na musu fatan alkhairi da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya da kuma eh, lawa alhaji abbali da yake a gades akwai abubakar hamad da yake garin durko akwai kuma malam musa hamad da yake niyami akwai kuma alkasun da yake garin agadas ina fatan dukkanin suna cikin koshin lafiya a tashi lafiya sashen hausa na oh. assalamu alaikum taharar muni musulunci na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangancewa ranar juma'a da kuke bamu gashe-gashe mu ga uwa da manan arziki muna godiya hassan barka ina maka fatan an yi juma cikin koshin lafiya Allah karfe ba dimu da farko ina gaida isu mai kayan waya wanda yake cikin tasha ina gaida isu madatte sunusu madatte ina gaida rahmatu isaka wanda take yame ina gada samun ɗan mutanen limanci wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusan makarantar malam abu wanda yake maradi akwai yabi mai kayan kwali cikin tasha nan da magaran akwai ɗan eh, kabu kabu isiyaku ima bakin tashar da magaran akwai eh, laura kasai kin ga kowa ta ki tawaye gani eh, magarya akwai baban dimaman bande akwai malam kabiru wanda yake nan magarya akwai Eh, hamisu ya dan kuka wanda yake nan magarya akwai hamisu wanda yake nan magarya akwai salisu kwamando unguwar gona wanda yake dan ciyau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Mun waye gari wannan safiya Allah subhanahu ya gwada mana marice lafiya. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Farko sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka mamba na masu kira da saurare na radiyoyin Afirka baki daya. Ina maka fatan alkhairi Hassan Barka da kai da abokan aiki ka na gidan rado Iran. Allah ya kara ɗaukaka ku ya kara muku jagoranci ya kara muku karfin gwiwa to da farko ina gaida alkasim ma'azu wanda yake a birnin agadas akwai alkasim ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake a birnin agadas akwai raba mai aski wanda yake a garin da magaran akwai maman sani dauda canwasu wanda yake a nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai tasu ungo tudu wanda yake nan garin da magaran akwai mamman sani dauda canwaza ina gaida su ina kara gaida su da shi da iyalansa akwai isa mai dala bushiri akwai mamman lawali Dan Kwairo wanda yake nan garin da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashi Hausa na gidan Radio Iran. Ga farko kuna tare da Umar Musa daga mai mamba da masu kira da saurari yankin mai. Gudubin gaisuwa da fata alheri. Daga farko Hassan Barka ina gaida ka tsoho mai albarka. Gudubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. Eh, usman dan bari bari da fatan kana lafiya ka waye garin juma'a lafiya da fatan kowa da kowa na lafiya mala abdulwahidi fatan kana lafiya da ahmadu bagube muhammadu ɗanluma abbas albana da fatan kowa na lahiya alhaji bawa ba'ari da fata ana lahiya alhaji adamu da fatan kowa da kowa na lahiya suleiman kanina da fatan kana lafiya kawaye juma'a lafiya to masha Allah da mun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da fatan kowa da kowa na lafiya Allah ubangiji ya gwada mana maricin lafiya kuma wanda mun kawaye sahiya juma'a Allah ya gwada mana maricin ta lafiya a radio ta hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari maji na masu kira da shurare na afirka In eh, muna cikin ƙarshen mako akwai na farko akwai hassan mamman barka akwai shugaban namu alkasun babanmu limam ahar akwai alkasim can ma agadas amurzo akwai malam kabiru mai makaranta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe akwai sarkin aiki dinna na ƙasa akwai malam ibrahim gwangwaron dam akwai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ibrahim bankola maga takarda dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi mu zo nyamai akwai shugaban namu eh, tsoho mai albarka akwai ramatu akwai lawali andu akwai malam ah, musa indo dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga la president king tamu ta masu kira da shuwarai na reshen yamai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga isu matattai ya kuma aski ba da raka kabiru sule mamando mamman dozuman taksi moto a madadin shi gaba daya kanina abokina sarkin aiki abokina ne na kai na ashe ba ma kanina bane akwai kanina can karami mai aski don gaisuwa da fata alheri zuwa ga kowa da kowa ta bature hin ce muku bon weekend ai hutun karshen mako lahiya Radio Jamhuriyar Musulunci Iran na sai Malam Sula Malam Fal daga jihar da Magaram amma a yanzu ina nan Niame ma'aikaci a Radio Savar FM mai watsa shirye-shirye bisa kan mita goma tara da biyar da takwas a zango FM. Ilaja Hassan barka fatan alkhairi zuwa a gare ka barin kai godiya ta ga Allah su ba subhanahu wata alatu, tutal mulki man sha wanda ya sake kaddara saduwar mu da al'umma a daidai wannan lokaci kuma ba mu dama ta mu gaida yan uwa da mu na arziki. Ma'aikatan kafafen watsa labarai na fadin Afirka gabaki da shirye na ta musamman zuwa gare su na kasar Nijar Gaba gabaki da na jihar da magaram duka dai al'umma musamman ma na nan babban birnin Niamey yan maradi yan tawa yan talabiri yan doso yan agadas yan difa kai da sauran duk wata jiha da ke fadin kasar mu ta Nijar magabatan mu na Nijar ina musu shishina ta musamman a karshen wannan mako yallan malam sula malam falal hajja fatima da barira gamba mamra abba bakon sula zina malam sula Da'Ara, malam sula rakiya malam sula sanusi malam sula umar malam sula bashariya malam sula hawa'ula malam sula musubawa malam sula abdulaziz malam sula nasara malam sula sanusi malam sula sila abba malam sila habana malam sile da dukkanin family malam sile da hara malam sile rakiya malam sile zina malam sile fatan alkhairi zuwa gare su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh radio jamhuriyar musulunci ta iran barkan ku da haka fatan kwana lafiya ina ma kowa da fatan alkhairi fatan ana cikin ƙoshin lafiya da farko yana ga da sanusi madatai isu madatai dozman moto, mari kuran daga shugaba iliya mai shayi garkin daura isu mai gyaran waya akwai eh, mamman sani dauda cinwanza akwai mamman sani umaru da sauran uwa da amalin arziki muna makuwa da kowa fata alkhairi fatan kowa na lafiya mai magana malam bashir babban tasha layin difa da magaram sashen hausa jamhuriyar musulunci ta heran a farko dai suna na abdullahi laro mai ganin mutuncin na daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya ta musamman da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin mu musamman da kuke ba mu dama mana gaishe gaishen zumunci musamman an zo karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaishe da shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura na mishi fata na alkhairi na gaishe da gaishe Eh, na gaishe da ahalin gidan nashi ranka kafa da fata an yi zuma a cikin ƙoshin lafiya kai malam tare magini garin dangwani na mishi fata na alkhairi shatu babban birnin agadas ina mata na alkhairi da fatan an yi sallah juma a cikin ƙoshin lafiya ko hajji yara zina tun daga nahar birnin arabiya fatan alkhairi zuwa gare ta kai malama nafisa nan babban birnin abuja jinjina ta musamman sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran mai magana samun haske dan mutane manci barbar jamhuriyar jihar shiri na karshen mako na gaishe shi na gaida yan uwa da abokan arziki to masan matakin warko da Hassan Barka kai mai gabatar shiri na gaida ka da dukkan abokan aikin ka na duniya baki da zan gaida Sultan Ahmed Ali Zaki a nan Maradi Sultan Abu Bala Marafa a tsibirin Gobir ta Maradi ina gaida su san dan jaja alheri Allah kai maka Iliya mai kaci da shayi Ibrahim yanki wula a nan garin mai godaya Malam Alban Kula Kabiru makaranta Bala Abba Ibrahim Shuwa garin Kasagi garin Kaya dan Walhu Murtala Magini Abdullahi Yalo Tele garin mutuncin mai da ke dan malam eh, sai dai eh, domin gazo da zuwa gare ka alhaji umar gago eh, a wajen tajirai kenan da alhaji sabiu kalla sa alhaji sani gonda alhaji sani sunan sale a da masa dan kwaini da <clears throat> alayya ya kashe da sauran dukkan masu kudin Mara ina gaida kowa musamman alayyi margago da eh, alayyi sauran zamar baki daya irin su alasani atiya irin su alaiman tarabuwa ta ina gaida su eh, dun gaswa da wata alayi zuwa gare ka sarkin malamai liman musa musa antoma da liman shafi'u liman mai idi da liman musa sa'an takasi da liman rayadun da liman abdulmalik almusufa musa antoma da eh, dun gaswa da rege da hajjiyar rahina da ramata isaka da kabiru makarantar malabar shari'a garin kasagi da dukkan da yan uwa da masu kira da masu saurare na wannan radio mai tara albarka radio tehran ina da kowa da kowa shirin na ƙarshen mako a da kowa da kowa assalamu alaikum radio tehran radio musulunci mai magana malama ramatu isaka daga nan babban birnin yamai jamhuriyar nijar ba ta masu kira da saurare na radio duniya duka an koma gida birnin kanta mamba ta masu kira da saurare na birnin kanta garhanga ina gaida ku yayin da kuke ina gaida muhammad dan bare bari tsoho mai albarka mutanen agadas ina gaida ina gaida yan nigeria ina gaida yan tsatsin burin ina gaida yan kaduna yan Legas inda kuke duka ina gaida ku yan kwadibar kanwata maryama ina gaida ki mai gaida ku malama ramatu isa daga nan babban birnin yamaya muhammad dan bare bari ina gaida ka da kai da bataliya ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magara ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na asambarka ina gaida yabi mai kayan kwali kulab da ina ina gaida a Duguri shi kula da magaran ina kwana ina gaida Iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina gaida Hassan Alhaji Umar Angon Jego ina gaida Malam Hamus kulob da magaran ina kwana ina gaida Nuru mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida Gadori Diga ga dan Fulanin Warji ina gaida Bashir mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida Mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran tashi lafiya mai magana Isu mai gyaran salula a cikin tashar da magaran Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Maidala Boshari a jihar da magaram cikin jamhuriya ta Nijar. Mun gode da dama da ake wa muke isar da sakon gaisuwar mu kamar haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka, ba zan manta da Baba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Akwai Adabu mai kwamfuta mai yamma, akwai ya tatuwa Tuwani Usaini Abdullahi da ke jigar kebin tarayyar Najeriya. Ba zan manta da Ibrahim mai wanki huhula, ba zan manta da kuma Malam Ibrahim garin Kasagi Lauli Luwe garin Matsin Kai, Udu Muhammadu Jatkori, ba zan manta da Muhammadu Dan Bare akwai kuma eh, Isa Musa Turoma da ke kwamitin Kingi da gire- cikin jihar eh, gure ba zan manta da kuma aboki na siraji sj bushiri akwai musa ran oga bushiri shazali m ashidi bushiri akwai sunusu madattai akwai yakubu mai aski badaraka akwai isu makeri ba zan manta da kwamar ahmed bajoga akwai umar ari bade badam akwai salifu ibrahim eh, salifu muhammadu nura wanda yake maradi ba zan manta da umar ari bade badam ba da dukkanin daukacin wanda basu ji na ambata sunayensu ba ina gaishe su da su da sunayensu To masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na aga suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 mu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.